لتاف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لتاف دكيبا لنه دكونا نونج تو نهدو يو وجزاك الله خيرا نهدو دون شم بيان اني يتفيا من دتنانينا لتاف من نهدو شين الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم نا القاضي اياد رحمه الله تعالى مجلسين تريد ثلاثين دقيقة ان شاء الله malam yana mana bayani akan sufufin annabawa ga baki ɗaya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kintsa su ya shirya su ya ba su daraja annabawan Allah ba su da wata sifa tauyayya su ne halittun Allah waɗanda Allah ya cika musu komai ya ba su wa وقال صلى الله عليه وسلم في نجيبة الإمام القاضي ya يا شمك وقال صلى الله عليه وسلم a wani littafin yake ya inganta ko bai inganta ba وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل لا ينسي كتنشي أكن جربيش بالفقر درش والقمل دكئية أرقطة wa kana ahabba ilayhim min al'ata'i ilaykum amma duk da haka annabawan Allah sun fi son wannan jarabawar fiye da kyaututtukan da ku kuke sama idan Allah ya jarrabi sa da talauci rashi ko kuma wannan cutar ta kwarkwata domin kwarkwata ciwo ne ba kazanta ba ce kwarkwata ciwo ne ‘yan uwa ciwo ne ciwo ne ke samun mutanen da suke da yawan gashi shi ke jawo ta ita tana son wajen da yake lungu ne wajen da yake ɓoyayye tana son shiru ina jin ai da yawa sun ga firar da aka yi da wani yaro wanda aka sace shi kwanaki to a ciki har da labarin wannan cutar ta ƙeya ta kwakwata ya ba da labari cewa ta same su a can Allah shi kyauta to wannan hadisi al hakim ya ruwaito shi hakim ya ruwaito shi shine ya ambace shi da lafazin al wal qam rashi talauci da kuma kwankwata amma al Ibn Majah shi kuma ya fitar da shi ba tare da lafazin alƙam ba kawai lafazin al hadisi ne kuma wanda ya kasance ingantacce hadisi ne ingantacce tabbataccen hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gani jarabawa saboda daga cin sufofin annabawa akwai juriya a jarabawa juriyar jarabawa rashi juriyar jarabawa ta rashin lafiya ku duba annabi ayyuba rashin lafiyar da ya shekaru shekara goma sha biyar Ni yana rashin lafiya kuma sannan duk abin da ya mallaka sai da ya kaya annabi ayyubu alaihi salam amma addu'a yake kuma duk jama'a suka suka suka suka kaurace masa har kuma zargin su suke yi na cewa akwai abin da yawa Allah shi ba haka nan Allah ya kyale shi ba ba haka nan Allah ya kama shi ba wa qala isa alaihi salam li khinzirin lakiyahu daga cikin abin da aka ruwaito na isra'iliyat an ce annabi isa alaihi salam ya zo wucewa sai ya ga wani alai alhanzir sai ya ce izhab bi sana ya ce wuce da aminci ba ni ba ka ɓauje je ka da aminci faƙila lahu fi zalika sai aka ce wa annabi isa alaihi salam me yasa ka ce masa izhab bi sana فقالت تيتي أقرأ أن أعود لسان المنطق بسوء ya ina ƙin in saba wa harshe na almantiƙa da su'in furta mummunan kalma shi ya sa hatta alade ba zan zagaye ba alade ba zan faɗi mummunan kalma game da shi ba kaga dai alade ya ce yana cikin mafiya munin halittar Allah maɗaukakin sarki قل أو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والخنازير وعبد الطاغوت sannan daga cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa lahmal khinziri نعم alade to amma annabi isa a.s. ba ya san ya faɗi mummunar kalma a kan alade domin aladen wucewa ya zo yi ba tambayarsa hukuncin cin namansa aka yi ba ku duba ku bambanta alade ya zo wucewa ƙila da wani zai shi sai shure shi ya zage shi ko ba haka ba ne kila ko ni ne na ga aladen yanzu da zan mai kenan in na samu dama in shure shi kuma kila in faɗi wata kalma ce kai ne wanda tsinan ne wanda Allah ya haramta cin naman ka to annabi isa tunda ba tambayar hukunci aka yi ba sai ya ce wa kare ya ce wa alade izhab bi salam wannan asar wannan wannan asarin isra'ili ne al-imamu malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta unata a cikin kitabul jami' a ƙarshe kenan ƙarshen al-muwatta ƙarshen kitabul kalam babu ma yukrahu min al-kalam babu abin da ake ki na magana to shine sai alimamu malik ya kawo wannan asarin daga cikin balaga na alimamu malik amma riwaya alimamu malik ba izhab ya umfud umfud bi salam shira ta ka wuce cikin aminci ba ni ba ka ban zage ka ba ban ce maka komai ba to kun ga yadda annabawa suke da hibbul lisan tsara harshe وقال مجاهد الإمام مجاهد بن جبل رحمه الله يتي كان طعام يحيى العشب أبند النبي يحيى عليه السلام يكي يشي شيني العشب العشب شياوة وكان يبكي من خشية الله يا كثن فينا كوكا سبود صورا ألا حتى اتخذ الدمع مجرى في خده هل سيدا هواي يزمينا دمجدانا أكنت a kumatinsa wa kana ya'kulu ma'al wahshi an ce annabi haya yana cin abinci tare da namun jeji li alla yukhalifa an saboda kai ya rika cakuɗe ɗaya da mutane duk waɗannan dai akwal ne isra'iliya wa haka tabari an wahab al-imam tabari ya hikaito daga wahab ibn munabbih kenan anna musa alayhi salam kana yastadillu bi arishi annabi Musa alaihi salam ku duba daukakar da annabi Musa yake da ita amma ya kasance yana hada rumfa ta ganyen dabino shine arish wa kana ya'kulu fi min hajari ya kasance yana cin abinci ne daga wani akushi da aka kwakware shi min hajarin na duku nukura shine kwakwara a kwakula abu ciki to kwanan annabi musa alaihissalam dutse ne aka kwakwara dutsen to a ciki yake cin abinci wa yakra'u fiha idza arada an yashraba sannan kuma kafa bakin shi yake sha ruwa a wannan dutsen da aka kwakware shi in yana son ya sha ruwa abinda ake ce mishi alkura'u ko alkar'u shine irin yadda dabbobi suke kafa bakin su in za su sha ruwa kama tasra'u dabbatu kamar yadda dabbobi suke in za su sha ruwa tawadu'an lillahi saboda kankantar da kai ga Allah bima akramahu bihi min kalamihi saboda abinda Allah ya girmama shi da shi na magana da shi wa kallama Allah Musa taklima to sai bai zama mai girman kai ba ba muke karantawa a cikin mukhtasar iradatul ahfan a karatun asuba al-imam al-qayyim yake kawowa cewa daga cikin makircin da shaidan yake wa mutum sai ya ce mishi ya za masallaci ya zauna kai ya je ko ina kawai ya zauna a masallaci da kai ya huda da kowa to daga cikin makircin manufar shaidan ita ce sa mai girman kai ya riƙa jin cewa shi yanzu ya fi kowa shi tsarkakakke ne sauran mutane duk kuma ƙazantattu ne masu najasa ya ce daga cikin abin da zai rika masa na yaudara shi ne zai rika yaudara shi da cewa ai yanzu kaga mutane ma a ta suke neman addu'a shi ce nan sai fara jin wani girman kai kaga nan gaba idan aka zo aka ne tun da ya fara jin girman kai to daga nan sai shaidan ya biyo mishi cewa to ai yanzu ma kai ya kamata a rika roƙan ma ba Allah ba da cewa ake ka roƙa mana Allah yanzu kai nake so ka ba mu shi ce nan sai a zo kawai ana bauta mushi yana kallo ba zai iya hana ba saboda girman kai ya riga ya shige shi kun ga wannan shi ne amma annabi musa alaihi salam duk da wannan matsayin da allah ya bashi sai zama yana da tawabu ga allah waɗannan labarin isra'iliya ne ba dole su kasance tabbatattu ba amma dai abinda alƙazi iya yake nufin ya kawo mana su shine yana so ya nuna mana daga cikin siffofin annabawan Allah akwai tawazu wanda mun san manzon Allah sallama ashaddan nasi tawazu'an ya fi kowa kana ashaddan nasi tawazu'an ya fi kowa tawazu duk da matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi annabi musallallahu alaihi an karanta mana a baya yana kwanciya a ƙasa har ya kasance ƙasa حامسا شيدا سيدنا عمر يتشي يا رسول الله لو اتخذت وطعة وفي رواية وسادة يا ما أيتم ألا دا كان ما كان دا فيلو مالي وللدنيا إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم وأخبارهم في هذا كله مسطورة labarikan annabawan Allah a game da waɗannan ababen da aka ambata mana suna nan an rubuta su wa sifatuhum fil kamali da kuma siffofinsa siffofinsu na cika wa jamilil akhlaqi da kyawawan halaye wa husnul suwa da kuma kyan tsira da Allah ya musu wa shama'il da kuma kyan halaye na gari ma'rufatun mashhuratun wannan labarukan sanannu ne mashhuratun kuma shahararru ne da an san su suna nan a cikin littattafai fala nuqawwilu biha saboda haka ba za mu tsawaita su ba wala nan wala tantafit ila ma ba fi kutubi ba'd jahalati al-mu'akhisi wai nan fa ya tato mana ne shi ma gashi yana gargadi yace kakka take kawai ga ka kalli abinda jahilan masu tarihi suka rubuta wal mufassirina da jahilan masu tafsiri mimma yukhalifu hadha abin da ya saba mu abin da muka ambata maka ana kaga shi kan shi nashi akwai na kadi a ciki to shi yasa labudda min tarbiya yawwa labudda min tasfiyati ulum dole a tsaftace ilmoma to wannan tasfiya kuma aiki kai kana shan wahala kai da kake yi sannan waɗanda kake musu wannan aikin su kuma faɗa suke da kai fata suke da kai yanzu hadisan kaciya da hadisan kwalli duk fa'in a babin tasbiya ne fa aka shiga wannan fitila da aka shige ta a shekar kwanakin baya tasbiya ce tasbiya yake kokarin yi ya nuna cewa waɗannan hadisan fa ba su tabbata ba amma jibi bala'in da aka shiga shi yasa ilimi ba karamin aiki bane a cikin shi in dai za a yi da gaske amma idan kawai daɗi kake so to duk ba za ka yi waɗannan abubuwan ba shi sai ka riƙa wa 'yan duniya me suke so shi nan sai ka riƙa musu shi nan da nan za ka samu fan za ka riƙa trending shi in an tashi yanzu sai a ce duk malaman ma najeriya ba kama suna shi kyauta abubuwan ciwo ne suna nan cututtuka ne ga sunan haka za a ita kubulwa da su allah shirye mu ya mana gam dakatar wa sallallahu wasallam mubaraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba ku shi kai